أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ينوى مساء البركة إنا يمنى لالي مرحبا da haɗuwanmu a wannan farfajiyar masallaci masallacin gidan sarkin alhazan kabi injiniya alhaji awali dan juma domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gudanarwa kowace rana daga cikin waɗannan ranaku masu albarka na wannan wata na ramadana yau ma allah subhanahu wata'ala cikin ƙaddartawarsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan farfajiya a yau muna tara ga watan Ramadana. hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida, wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha muna shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah ya haɗa mu tare da dattijanmu da shugabanninmu da manya-manyan malumin na daga cikin shugabanninmu akwai babban malaminmu wato ashe malam salihu dan kana dogon daji muna tare da shi a wannan wurin akwai mai girma sardaunan dundaye alhaji yusuf augi muna tare da su a wannan wurin akwai babanmu wato malam abdullahi giwa akwai malam abdullahi marafa da sauran da cije da muke tare da su a wannan wurin sannan a muna tare da sakatare na majalisar malamai ta argungu lokar gamman wato alaramma wato a abubakar muhammad bayawa wanda muke tare da shi a wannan wurin yana taya ni wannan aikin ga sakatare na majalisar malamai malam kamal muhammad duka muna tare da su a wannan wurin akwai ɗaya daga cikin matasan malamanmu masu wa'azi malam aminu wasagu kuma zuru duka muna tare zuwa wannan wuri akwai daga cikin matasanmu masu gwagwarmaya malam alhaji abubakar kaka duka ga mutare da su a wannan wurin muna roƙon allah madaukakin sarki ya yi mana jagora allah ya kama muna ya shige mana gaba a cikin wannan aiki yan uwa masu albarka muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul baqara wanda mun tsaya ne daidai aya ta ɗari ɗaya da saba'in da bakwai yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da saba'in da takwas Allah subhanahu wa ta'ala jiya ya ambata mana ƙarƙashin ayar da Allah ce laisar birra an tuwallu wujuhakum wa qad zakara al-islam fi hadhihi al-aya jumlatan Allah ya ambata mana abin da ake kira da musulunci a jumlace a cikin wannan aya malai cewa ma ya ati abin da zai zo yanzu tafsilul lahu wato rarrabewa ne ga abin da ya shahi musulunci ila akhir sura har zuwa ƙarshen wannan sura wa bada abin tafsil sai Allah ya fara da rarrabewar bayani bi hukumul qisas Allah ya ambata mana hukuncin qisasi shi qisasi izbihi yantazimu nizamin umma wato da kisasi ne tsarin al'umma yake tabbata wa ya amanu wato afraduwa ɗaiɗaikun al'umma sai su samu aminci sanadiyar wannan wa ya taƙawa bina'ul wato famili na al'umma mustame ina su shi ma ya ƙarfafu sai Allah subhanahu wata ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نعم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوية سكي إيماني وتبع عليكم القصاص الله يتي أنفر لن تامكو ينكساسي abinda ake kira alkisas shine almumasala wato ramuwa kenan ko hmm. an wajauta muku yin kisasi an wajauta muku yin ramuwa ga firkatala a cikin kisa yayin da wani ya kashe wani mutum to a tsarin addinin musulunci shine shi ma a kashe shi wasfar irin siffar yadda ya kashe wannan mutum inda ana so a zauna lafiya to ai aiki da wannan za a zauna lafiya hmm. Allah ya wajabta muna cewa a yi kisasi filƙatila a cikin kasassunmu da aka kashe sifar yadda mutum ya kashe mutum in mutum ya ɗauki taɓarya ya lallaba ya isko wani mutum ya mai bugu guda sai da ya mutu shi ma a ce a samu taɓarya a mai bugu guda sai ya mutu ba an zauna lafiya ba in mutum ya sa yuka ya yanke wani shi ma a sa yuka a yanka shi in mutum ya sa wani abu mai tsini ya soke wani shi ma a musulunci sai a samu wani abu mai tsini sai a soke shi wannan shi ne tsarin addini to amma kuma a ƙa'ida addinin musulunci don an kashe maka ɗan uwa ba kai ne za ka bin dare ba ka je ka ce bari ka kashe wanda ya kashe ma ɗan uwa a tsarin addini sai dai ka zo ka sanar da hukuma ita kuma hukuma wannan nauyinta ne alhakinta ne in za a yi shari'a ta musulunci to lalle a ɗabbaƙar da bincike ƙwaƙwaran bincike na tabbatar da kisan cewa e tabbas wanan nan shi ya kashe wani kuma kisan nan kisa ne na ganganci to irin wannan musulunci ce to abin da za a yi kawai a kashe wannan mutum irin yadda ya kashe wannan mutum a tsarin addini haka musulunci ya tanada Allah subhanahu wa ta'ala ce alhurru bilhur wato alhurru ɗa yi kutalu bilhur ana kashe shi in ya kashe ɗa, idan wanda yake ɗa ne haka kawai da gangan ya zo ya kashe wanda yake ɗa ne ta shi za a kashe shi amma wala yi kutalu bil'ab ba za a kashe ɗa ba in ya kashe bawa saboda ba daraja guda ba ce wannan ɗa ne sai zo ya kashe bawa to ba a cewa tun da dai ɗa ya kashe bawa a kashe shi a musulunci ba da cewa layu yuqtalu bin ab ba a kashe ɗa yayin da ya kashe bawa wannan magana tana nan cikin muwaɗa ta imamu malik rahmatullahi alai ƙala malikun imamu malik ya ce laisa bainar hurruwar abdi ƙawadun minal jara yace babu ramuwa babu wato ramuwa a cikin ɗagabawa in yi masa rauni wal abdu yi kusan bilhur amma bawa ana kashe shi in ya kashe ɗa iza ka salahu Amadar? wala yi kusan bilhurru bil'ab ba za a kashe ɗa in ya kashe bawa ba in ka salahu amadan in ya kashe shi da gangan ma da ya ce wa huwa a habbu ma samitu ilayya imamu na maliku ya ce wani ita ce magana mafi soyuwa wadda na ji daga malamai na to kun ga wannan shine dalilin da malamai ke kallon idan ɗa ya kashe bawa ba a kashe shi sai dai a tsara addini akwai abin da kuma aka tanada aka tsara irin wannan an gane ku to alhurru Bilhur ɗa ana kashe shi yayin da ya kashe ɗa wal Bilabdi bawa ana kashe shi in ya kashe bawa wal unsa bil unsa ana kashe mace in ta kashe mace ana kashe da in ya kashe mace ba a ce ai yanzu mace ta ya kashe kun gane ku yasa yake cewa wal unsa bil unsa wa bayyana sunna sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bayyana da cewa anna zakara yuqtalu biha namiji ana kashe shi in ya kashe mace wannan ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi raddin annabi yayi umarni a kwankwata kan wani mutum yahudiyyun wani ba yahudi baina hajaraini tsakanin wasu duwatsu guda biyu liraddi ra'asi jariyata saboda ya kama kan wata mace ya kwankwace ta sai manzala ce to shi ma aje a samu aje idin wannan wurin a samu duci a kwankwace masa kai yanda ya kwankwace kan wannan mace sadaka kenan a musulunci idan namiji ya kashe mace za a kashe shi wannan shine tsari na addinin musulunci kuma idan ana neman zaman lafiya da kwanciyar hankali duniya ta zauna lafiya a yi wannan saɓanin waɗanda ke ganin in aka yi irin haka to ai duniya za ta ƙare ya aka ce wai duk wanda ya kashe wani a kashe shi to ce nan duniya za ta ƙare duniya ne za ta rayu don haka Allah ya ce duniya za ta rayu don ana haka Don abin da ya kawo ƙasar nan abubuwan da ake ta yi shi ne irin matsalolin da ake samu mutum ya yi kisa shi kenan kuma abin ba abin da za a yi ba a ɗauka wani mataki shi ya ja matsaloli da yawa to Allah mu dauke sarki ya nuna mana lokacin da za mu ga ana irin waɗan da waɗannan shari'o'i na musulunci Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda yayi rangwame daga dan uwansa da ya kashe masa wanda ya kashe maka dan uwa wani na ya kashe ma dan uwa da gangan ba bisa kuskure ba ya kashe dan uwanka amma kuma sai kace ka yahi kisan ka a yi masa kisa amma a baka jiya shi ne ma'ana faman ya lagu min ahihi shaikun wanda ya yahe daga jinin dan uwansa wani abu la'alla bi an tara kalkisa ta ta yanda ce ba sai an wa wannan ramuwa ba ma'ana ba sai an kace shi ba bil afu ta yanda ce zai masa rangwame an ba azihi ya yahi shi ya ce biya ba sai an kashe shi ba ya yahi masa sashe a ba ya musulunci ya yadda saboda mi kai kake da haƙƙin jinin wannan ɗan'uwan uwan naka Bin afu ko kuma inda mutum yace ya yahi an ba da ce, sashen magada su ce sun yahi. to kaga mutum ne aka kashe mai ɗan uwa sashen magada suka ce sun yahe sashen suka ce ba su yahi ba yanzu kaga magana kisasi babu shi me za a yi sai dai a ce diya sai a bada diya wayanda suka ce sun yaye shikenan wayanda kuma suka ce a'a sun sun yaye amma a ba su diya sai a ba su diya wayanda kuma suka ce sun yaye gaba ɗaya kuma shikenan a musulunci sai a ɗabakar da wannan shine malam duka ya ambata mana wannan yace don haka kenan mutum na da dama yace ya yaye kuma idan yace ya yaye a musulunci ya wanda yake yi tari, babu wani wanda zai tsaya ce yi wata magana Allah ce to wanda ya yayi din fattiba'un bil ma'aruf sai ya bi haƙƙin ɗan uwansa na diyar da za a bashi an gane ko fa'alal afi wajibi ne ga wanda ya yi yahuwa ittiba'un lil qatil ya bi wanda ya kashe ɗan uwansa bil afu anu ta inda ya masa afuwa, bil ma'ruf yanda shari'a ta yi umarni sai ya biya da tsarin shari'a an ce to ga diyar da za a bai to amma diyar nan ta zama munajjaman an karkasa ta duk wata ko duk sati ya bada kaza har shekara ɗaya saboda ya kashe muku ɗan uwa kuma kun ce kun yahe kuma kashin ganganci na yi to a musulunci musulunci ya yarda da wannan bi an yi ɗalibuhu bidiyya bila unuf ya bibiyi ba da diyar nan ba tare da wata wahala ba kada a tsananta mu wannan mutumin a ce to ya dinga biyan diya a hankali sannu alaikum sannu alaikum wa tartibul ittiba'i ala afu shi kuma da ta ba da wannan abun bisa ga rangwame yufidu anna alwajiba ma yana fa'idatar da ɗaya daga cikin su wajibi ne an gane ko sai Allah ya ce wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma wanda ya kashi dan uwan mutum da gangan kuma aka ce an yahe masa to wa'ada'un alal qatil ya bayar da diyya ga wanda ya kashe madan uwa ada'un ilaihi ya bashi wannan diyya din wato bi ihsanin da kyautatawa ne kyautatawa kada bila matsalin wala bahtin ba tare da tsawaitawa ba an aje cewa duk wata a ba da miliyan biyu to kada wani wata ya zo ce miliyan ɗaya gari tun daga tsarin da an ka tsara sai ya akwai wani dalili kwakwara wanda yake da shi mai ƙarfin da zai sa ya ce to watan da na ce zan ba da miliyan biyu babu su amma wata na gaba zan ba da uku sai zan na cika wannan gibin kenan cikin wata biyu na ba da miliyan hudu an gane ka zauna a cari a wara in an kaɗan wara irin dabarun da ake yanzu tun da za a ga mutum a najeriya in mutum na biyar ka ba shi ya je kotu in kana biyan mutum baki yana sai ma wulakanci sai cika kai na kotu ya aka je kotu me za a yi da ƙari za a matse shi a ba kuɗi sai a zauna a tattauna ko sai a tsara ga yadda za a yi a kawo waɗannan abubuwan shi ne abin da za a yi to sai ka ga wasu lokuta wasu wuraren sai a shirya dabara a shirya wayo an ɗan basuwa sati biyu ko wata ɗaya wata biyu shi kenan sai mutumin inda yana ba da dubu uku uku zai kama ba da dubu da ɗari biyar hmm. duk a tarwatsa abin nan ta yanda kuɗin ba za su yi maka amfani ba kuma in ka kuskura kake bari ka ban ma ma'aikatan kotun in ba ka haɗu da masu adalci ba hmm. an samu jagoran adalin alkali kuma kuɗin su tarwanta kana to aka ce to shi ce ga yana to sai a ce ah, to tsaya da ƙarfi na wani ce tawo ce ga ta ce aka to da azar to da yau ka to da la'asar to da lura ta sa wani abu ya taso ko tunda mun yi kaza da kaza ka tafi banda gobe ka dawo shi ke nan an ce mafi ta irin wannan a tsarin musulunci ba a son wani saboda allah in mutu aka yarjejeniya na diya ga abin da za a bayarwa ya ce ya yayi a ba da diya to ku kuma ku haɗa kanku familin wanda suka yi kisan a dinga ba da diyan nan wato bi ihsanin ta hanyar kyautatawa da jin tsoron Allah madaukakin sarki ba tare da jinkiri ba wajen biyan diyar wala baktin ba tare da tawaye haƙƙin shi wannan mai haƙƙin ba sai Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma Allah ce zalika alhukumul mazkur wannan hukuncin da aka ambata min jawazil qisas wal na halaccin yin qisasi da halaccin yin rangwame da shi wannan mamacin ala ghairi diya ba tare da ma ya bada diya ba aw alai kuma ma ya bada diya din nan takfifun min rabbikum sauki ne daga ubangijin aikin Allah ne in kuma ga dama sai ku ce ma kun yayi ba sai an kashe shi ba kuma ba sai an bada diyar ba in kun ga dama Allah ya halatta mu in kun ga dama ku ce a'a a dai ba da diya amma ba sai an kashe shi ba kuma in kun ga dama ku ce yadda ya kashe mu na dan uwa mu ma so muka a kashe shi kuma siffar yadda ya kashe dan uwan mu to ya akwai shari'ar musulunci kuma sai ai amma kar ka lade kai ka je ka bi daji ka je ka kashe wannan mutumin in kai wannan ta ta'addanci ko da ko ba a dabbakar da shari'a karka yi haka nan ka bari a je gurin Allah madaukakin sarki ranar kiyama a ɗebe maka haƙƙin ya yi sauki to amma da yawan mutane kaga suna yin gajeren hankuri game da wannan to shine yake ta takafifun min rabbikum tasilun min rabbikum sauƙaƙewa ce daga wurin ubangijin ku alaikum akan kanku. wa rahmatun bikum kuma rahama ce daga Allah subhanahu Ta'ala, wanda ya gare ku haisu wata a fi zalika ta inda Allah ya yalwanta halaccin yin haka din walam ya hatim wahidan huma Allah bai wajabtar da ɗaya daga cikin su ba kama hatama alal yahudul qisas kamar yadda Allah ya wajabta yin qisasi ga yahudawa a shari'ar yahudu idan wani ya kashe dan uwanka a tasu shari'a babu magana biya, babu yahuwa sai dai qisasi qisasin za a yi sai dai aka kashe amma kaga ta shari'a sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki ya sassauta mana Allah ya kawo mana jinkai yasa Allah ya ce takfifun min rabbikum wa rahman wa 'ala an-nasara diyya duk a tsara addinin nasara akwai diyya a tsara su amma babu yahuwa kaga addinin musulunci shi adda wani tsarin da duka ya saba ma wannan tsari sai Allah ce famani itada ba'da zalika duk wanda ya ta'addanci zalamal qatila bi an qatala ka inda ya zalunci wanda ya kisa ya bi wata hanya ya kashe shi ko ya shirya da wasu hayakila bayan an ba shi diya ko bayan ya ce ya yahe kuma ya saki shirya da wasu hayakila ya ce ji a kashe masa wannan ko irin wannan abin nan ya yi ta'addanci yasa Allah ya ce famana ita da wanda ya ta'addanci ya tsallake iyaka ba da zalikal afu bayan wannan rangwamen da ya ce ya yi ko bayan karɓar diya falahu azabun alimun yana da azaba mai raɗaɗi yana da azaba mu'ulimun fil akira yana da azaba ma'abuciya raɗaɗi a lahira binna ta inda Allah zai shigar da shi wuta aufin duniya ko kuma yana da azaba a nan gidan duniya bil qatali shi ma a kama shi a shi kun gane ka an shidiya ko ku kace kaya ne kuma ka dawo ka hada baki da wasu ka ce aje a kashe wannan ko kai ka je ka samu wani makami ka je ka kashe wannan kai ma sai a kamo ka a shari'ar musulunci ai maka kisasi kai ma a kashe ka wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni sai Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun Walakun fil qisasi hayatun mm. ya ulil albab la'allakum tattaqun na'am Allah subhanahu wata'ala yace walakum fil qisasi hayatun kuna da baqa'un azimun wanzuwa mai girma kuna da wanzar da rayuwarku mai girma filkisas a cikin yin kisasi ma'ana da zaran aka ce wanda ya yi kisa a yi kisarsa ana yin kisasi to al'umma za su rayu ba za a yi kisan ba tunanin wayanda ke tunanin cewa wai wannan kisasin shi zai kawo al'umma ta ƙare bil adamu a karar da duniya wannan wani tunani ne na waɗansu mutanen da ba su fahimci addini ba amma a tsarin addini na wanda ya halitta bil adam ɗin shi wanda ya halitta bil adam ba kai mai da'awar kasan yancin na adam ba kuma alhali ƙarya haka a'a wanda duk ya halitta bil adam ya halitta shi ya halitta mai ji ya halitta masa gani ya halitta mai hankali ya samar da shi daga babu shi ya ce ga abin da za a yi masa ashe ka jaya muna da dawarin bakinka don ba mu ka eh ka jaya muna da warin bakinka saboda wannan hukuncin Allah ya ce muna wa na kunsul kisasi hayatu kuna da wanzar da rayuwa a cikin yin kisasi shi zai sa a zauna lafiya duniya ta zauna lahiya an gane ko don ayin wannan saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce ya ulan alba domin li'anna fihi salamatu min al-fitan ba da ce a cikin yin kisasi akwai samun salama samun aminci minar fitan daga fitintunu duk fitintunun nan da kuwa gani muke ciki kidnafe robbery mai sunan guda lakurawa aji guda na mala aji su ne bandit duk suna boko haram duk su ne mala duk tara ake duk abu guda ne kawai canza ba abin salo ɗaya na aka robbery su ne kidnapping kuma su ne bandit kuma su ne lafura kawai wani yare ne na zamani ana so a ɗauki hankalin al'umma sai a yi wani wuri da gaji a yi lokuro sun zo sun yi sun ai mun gano wala mun gano wala mun gano duk guda ne mala duk ta'addanci duk ta'addanci kuma za a koma inda Allah kuma za a yi hisabi da waɗanda suke goyon bayan a yi da wayanda suke ba da dukiyarsu a yi da wayanda ake kai ma dukiyar duk za a kunyata gaban Allah kuma nan duniyar ma za a wulakanta a tozarta wallahi sai an kunyata nan duniyar ma a ce a haɗa baki da kai ana cin amanan yan uwa ana zaluntar bayan Allah mutum ya tara dabbobi wasu a cewa suna kurawa suna da bambanci da yankin nasin su shanu sa korawa ne ba wanda kafu wanda kafu ka hisuwa da wanda yace yana son dukiyarka da wanda yace yana son rayuwarka wallahi duk guda in ya gama eh azabe ne illa ni ya suka zakka to amma shanu hausawa eh suka kokora to eh ya zo ya ce gaje eh eh an yi da an kai abin to eh inna lillahi to kadiba malam nan wa garu nan malam har gunguwa garu wa gata ta auki lokacin gamu an tara shanu in aka so ga shanu hausawa haka nan na naira a shi ako nawa eh. ya saukar da ke dare nan inna da wanda za mu sa haƙi suka kora a shanu naira to di ba ga gudunla ne kasar nan da namu da na wanda wallahi suna da labari ka di ba ga duk suna da labari mana abubuwan da ba su da daɗi wanda jiki suka kora shanu kowa ta yaɗi to ai wannan shi ne a fitinar da ya sa abin da ya faru ne da ya faru da wannan abin da ga suka su mutanen ne da su wanda kuskure ne na sun je daga baya bayan kura ta mutu sun zo sun dan shiga to inda a kuskure su kuma an zo an ɗauko waɗanda ba su ji ba su gani ba su ko an je an kama su an kasu firiji. yanzu ma wasu kara na taɓa muna kira ga gwamnati ta sausaya a bincika a yi bincike na kwakwam a gano gaskiya al'amari wanda adda hannu wallahi aladartar da shi wanda bai da hannu don Allah a sako shi dawo cikin iyalansa ba ka da hannu ba ka da kai ba a daga ke ba a gari an san halinka kai musulman kirki ne wasu duk rashin lahiya ya kama sai ha ana tunanin a canza musu wannan prison ɗin da suke a dawo da su koda na arwa musu sun su rashin lahiya ƙazuwa da waye duk ta kama wa'in da aka kama daga baya an kashe ma ɗan uwa an kashe ma dukiya kuma an zo bincike an zo an yi abin nan dai, an yi kwasa karama wa kaciya duk an kwasa da wanda ya da wanda ya ji da wanda bai gani ba duk an kai al'umma sun shiga wahala kaga wannan abin yana da hadari kwarai da gaske muna ƙara kira ga gwamnati ta ƙara bincike musamman wannan gwamnatin adalci wadda muka ganin tana kwatanta abubuwa gwamnatin kauran gwandu mai kwatanta abubuwa mai girma gwamna ka ƙara bincike game da matsalar nan game da lalurar nan a ƙara bincike mutanen nan kamar da ake shiga kotu da su a ci gaba da bincikensu a gano masu gaskiya cikinsu a sassauta su dawo ce iyalansu abin nan wa ya taɓa mutanen garin nan wa abin nan wa ya taɓa mutanen ƙasar nan wa abin nan wa ya taɓa audulokar gamman muna jin tsoron abin da zai biyo baya kushin mutanen lokacin gama akan wannan abin saboda haka a sassauta a yi bincike wanda adda gaskiya a tabbatar masa gaskiyarsa wanda ya cancanci ɗauri a ɗauri wanda ya cancanci kisa a kisarsa wannan shi ne tsarin addini mu ma muna goyon bayan wannan Allah ya mu dace Allah subhanahu ta'ala yake cewa wato walakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa a cikin kisasi ya ulul albab ya zawal aku, ya zawal uqul ya ku ma'abuta hankula li'anna al-qatila domin wanda ya kisa idza alima annahu yuqtalu irtida in yasan ana kisan sa kai tsaye fa ahya bi nafsihi zai kokarin hirayar da kai ne wa man arada qatalahu da wanda ya ne ya kisa fa shuri al-qisas shi yasa ta ka shar'anta yin Allah ce la'allakum tattaqun an shar'anta qisasi ne la'allakum tattaquna domin ku ji tsoron yin kisa din ku ji tsoron kisan wasu yasa Allah subhanahu wataala ya sha'anta yin din. gaba sai Allah ya ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف نعم حقا على المتقين نعم Allah subhanahu wa ta'ala malai cewa ba da bayanin hukumar kisa bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare muna bayani akan kisasi zakara ta'ala alwasiyata fil ma da Allah ya ambata muna hukuncin wasiya a cikin dukiya ya ambata muna wasiya a cikin dukiya wa hukumuha da hukuncin yin wasiya a cikin dukiya li'anna mala domin ita dukiya idan lam yantazim fil afrad idan ba su tsaro ba a cikin ɗaiɗaikun al'umma walayen ta zimin nizamul umma tsarin al'umma ba zai zauna ba kun ji wata magana ba kai wannan tafsirin mala sai ka ce mala bakar mahmudu gumi allah ya ji kansa da gafara kamar yana raye abin da yake magana lalle a tsaya a kula da dukiyar al'umma kada a yi almubazzaranci da dukiyar al'umma domin idan aka ce a yi almubazzaranci da dukiyar al'umma ba to al'umman nan in ta rasa dukiyar nan kuma za ta shiga halin kai yanzu kaga akan matsalar rashin albashin nan da babu Allah kaɗai sai hitina da al'umma suka shiga babu albashi lokal gammar LEA kai jiha ba gaba ɗaya ɗaya ko da an yi albashi na jiha ko an yi jiha ko amma dai sarar su ba su samu sai an yi sarar. ok sun yi hmm. yoshi an jima amma da fa ke ji kamar yanzu ba a samu albashi an samu jama'a ko aikata fara gangan ina ka ba da shi da Allah to an samu albashi kenan to alhamdulillah amma to kajiya a sanar gamna ainihin aka mawaje sanar an samu albashi eh, kuma shi mun san dalili eh, lokar gamna da yaliye mun san dalili eh, to a yi kokari a san matsalar a kai ta domin su ne majoratin mutane galibin talakawa su ne lokal gamman kuma galibin talaka su ne yaliye malaman makaranta albashin nan bai ta karaya karya ba eh duk gyaran da gyaran da aka kokarin an yi dai har gwamnati ta gada cewa akwai gyara ko ba haka gudun tashi a kan abin to ya kamata a kai karshe don Allah ko wace matsala da ita don Allah a yi kokari a kai karshe talakawa su kai ga abin hannunsu su samu zaman lahiya yau muna tara ga watan ramadan yanzu wanda ya kwana tara bai da albashi ya kwana arba'in arba'in kenan yanzu babu albashi na gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne yanzu kama mu haka gaskiya ne haka amma yanzu da ke eh ya kamata ya ya to kai yanzu don Allah malam ji wannan magana wata magana ake yi nan muna tattauna wani magana ne musamman masu kallon mu ko ba mu saurare eh amma albashin ta ina ina tsammanin ina ganin ina tsammanin wajen ah, ba da dai kai sanin ke ba to di ba yanzu kai malam kana daukar hakimi hakimi eh wanda an mai garin gari a ce albashi ne bai iya wata ko naira dubu arba'in mi zai yi ne kwajewa zama ya zai zauna saboda Allah da Allah muna kira ga gwamnati a yi binciken wannan lalura hakima wannan da uwayen ƙasar mu a gyara musu albashinsu a gyara musu albashinsu saboda ni in aka daidaita albashinsu yadda ya ni don su kayan talaka wallahi dole talaka ya ji tsoron shugaba ne kowa ya sa inda an kai to an ce mai hakimi na kiranka ko uban kasa wallahi jikinka na rawa to amma yanzu wa to abinda aka mutum bai taka kara karya ba ka je yanzu a cewa wasu nan albashin su duka duka bai wuce dubu arba'in ba ko dubu hamsin bai kai ba to ka jiya ba wani ma dubu talatin ake bashi to ka jiya ga wani nace shi ko saba yake amma albashi da dubu talatin wannan abubuwa akwai yaudara tsakani da Allah muna kira ga wayanda suke wannan yaudarar su ji tsoron su kuma mai girma gwamna mun tabbatar da wannan sako zai kai gare ka waɗannan maganganun security na tabbatar da za su isar da sakon nan zuwa gare ka mai girma gwamna a yi bincike duk da kana kokari don kwanan nan mun san an sake yin verification na a yi bincike don a yi gyara to a ƙara bincike ayyukan da kake musamman binciken da hake kamar da ka shigo asibitin argungu ba tare da kowa ya sani ba kamar da wada ku yace shi ɗaya ya zo ya ga irin matsalolin da asibitin argungu suke ciki yanzu aka yi gyara an gyara ko ba a gyara ba wallahi mun gode a argungu da muna da ip wurin kulawa da ƙananan yara da sai mun je birnin kebbi wallahi muna godiya ga mai girma gwamna wannan aikin da ya muna asibitin argungu wallahi mun gode kuma Allah ya ƙara taimaka masa Allah ya ƙara masa jagora ga wannan aikin da ɗaya muka jira a yi ƙoƙari a ida kammala sauran aiki yanda aka ɗauko ɗin ka a haka kam wallahi mai farin ciki wata mata ke gaya ta sace malam an cika mana takardu da komai mu je birnin kebe ICU hmm. ai ai admission din yaron za hmm. ka ce ai a nan ma din akwai ICU akwai dadin da kai wannan ba abin da ke sa al'umma ta shiga sauki irin sassauta ma kananan yara hmm. a sassauta ma kananan yara yaro in bai lahiya matsala ne to yaro ya samu inda zai samu kwanciyar hankali ya samu AC ya samu masu kulawa da shi kyakkyawar kulawa kuma da kuɗi ba da yawa ba wannan abin gaskiya taimakawa ne Allah ya ƙara taimakawa kuma Allah ya ƙara mana jagora duka abubuwa ne da mu muna yabawa kwarai da gaske kamar yadda in aka yaba daidai ba muna faɗa kuma in muka ga abin yabo muna faɗa ba muna faɗi don a bamu wani abu ba domin mu ba mu faɗi don a bamu wani abu ba amma a yi gyara kuma gyara ne an ka yi ci gaban al'umma ne ci gaban jihar kebbi ne ci gaban gwamnati ne ci gaban fati ne saboda haka a yi ƙoƙari a ci gaba da gyara game da irin waɗannan ababen Allah subhanahu ta'ala ya samu dace yace ita zuciya yayin da aka tsaya aka yi mata tsari ga ko al'umma to sai ga nizami na al'umma gaba ɗai ya samu Allah subhanahu Ta'ala ya ce ai muna iya samun sa ayi to Allah subhanahu Ta'ala ya ce kutiba alaikum Allah subhanahu ta'ala ya wajabta muku furida alaikum Allah subhanahu ta'ala ya furlanta muku kamar yadda zo a cikin hadisin da Imam al-Buhari da Muslim suka hitar daga Talha ibn Musarraf yace sa'altu Abdullahi ibn Awfa na tambayi Abdullahi dan Awfa nace har kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Awsa shin manzo Allah yayi wasiya fa qala la yace a'a fa qultu nace kaifa wato kataba kaifa kutiba ala an-nas al-wasiya to ta yaya aka wajabta mutane yin wasiya aw umira bil wasiya ko ko to dan me aka umarci mutane da wasiya kala yace ausa bi kitabillahi Allah ya yi wasiya cikin littafin shi cewa ai wasiya to da haka addini akwai wasiya kutiba alaikum wato kutiba alaikum Allah ya wajabta muku idza hadar ahadukumul maut yayin da alamomin mutuwa suku hara bayyana ga ɗaya daga cikin ku kamar rashin lahiya mai tsanani sai ga abubuwa suna sun hara bayyana ga mutum to shari'ar musulunci ta farlanta masa yana da damar yayi wasiya in taraka khairan in dai mutum ya bar dukiya wato mana alwasiyatu yayi wasiya an wajauta mutum yayi wasiya yana da damar yayi wasiya da dukiyarsa ya Allah ce fal yusi yayi wasiya lil walidaini ga iyaye guda biyu yayi musu wasiya wal aqrabina su ma danginsa yan uwa ne yayi musu wasiya cikin dukiyarsa bil ma'ruf da adalci amma malamai suka ce wannan abin sai Allah ya ce haƙƙan alal muttaqina haƙi ne ga masu tsoron Allah amma malamai sun tattauna kamar yadda aka ce ita wannan ayar wato aya ce wadda wannan hukuncin na yin wasiya ga uwaye da ƴan uwa to wannan hukuncin an shahi shi an shahi hukuncin bai yiwa mutum dan zai rasuwa ya bar wasiya cikin dukiya ta yace a ba iyayensa wani abu tunda ayar da ke suratul nisa'i ta ce ga abin da za a ba uwaye sannan bai yiwuwa ka ce ga abin da za a ba 'yan uwanka tun da su ma a musulunci an yanka musu nasu kaso na gado to ba sai an ba su ba amma dai ayar ana karanta ta amma wannan hukuncin malamin suka ce an shahe wannan hukuncin da ayar da ta zo can cikin suratul nisa'i kuma Allah ya ce haqqan alal muttaqina yin wannan wasiya haƙƙe ne ga masu jin tsoron Allah wato a takaice dai ita wasiya tana na addini tana da babe na kanta shari'a ta tabbatar da yin wasiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma haqqu mri'in muslim baya cikin haƙƙin mutum musulmi lahu shay'un fihi lahu shay'un yusifi a ce ya mallaki wani abu wanda yake so ya yi wasiya da shi ya bi su lailataini ya bari abin nan ya kwana biyu illa wasiyatu maktubatun indahu ba ce wasiyar tana rubuce a wurinsa sai da umar ya ce duk wani abin da ke so in wasiya da shi yana nan rubuce karkashin filona saboda haka a musulunci an yarda da wasiya amma dai kawai abin da an nan wasiyar cewa ka ce cikin dukiyarka a ɗibi wani abu a ba uwayenka bayan gado suna gado to ba a yi amma duk wanda baya gadon ka a musulunci kana da damar cikin dukiyarka ka ce a ba shi abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba ko a ba su abin da bai wuce ɗaya bisa hudu ba ko ɗaya bisa uku musulunci ya yarda kuma abu ne muhimmin abu da ya kamata al'umma su yawai ta yi domin yana taimakawa kwarai da gaske kuma yana sa al'umma ta samu zaman lafiya sannan waɗanda a ƙarƙashin ka waɗanda ba sa gadon ka su ma ka tausaya musu ka taimaka musu mutum na ɗauko ɗiyan riko ɗiyan ƙanne ne ɗiyan ƴan uwa ne suna tare da shi sun wahala da kai ka rasu ka bar musu komai su koma ƙauyuka su zaune ba su da wani abu wannan kaga gaba kyauta musu ba saboda ka a musulunci dai a takaice akwai wasiya amma maganar cewa a yi wasiya ga iyaye da yan uwa to wannan aya wannan hukuncin an share shi amma wannan ayar ana karanta ta Allah subhanahu wataala ce faman baddalahu ba'da ma sami'a فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله غفور رحيم نعم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم نعم فأصلى بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ina ganin da kun yi hankuri mu hada ayoyin koda da takaici eh ya aya Allah ya ce faman baddalahu duk wanda ya musayya wasiya wanda magaji mutun yayi wata wasiya rubuce ko ya bar maka wasiya ta magana kundi sama na wasiya magana mai ƙarfi wadda mutum zai cewa ko Allah ya amshi rayuwata shi yonga in ba ya zama na ajali na to a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza to wanda ita ce wasiya ko ya rubuta ko ikrari ya yi to wannan wasiya a tabbatar da ita ina Allah ce faman baddala wanda ya canza wannan wasiyar ba da ma sami'a bayan ya ji wannan wasiyar fa inna ma ismuhu alamun fa inna ma to zunubi yana kuma ga waɗannan da suka musanya wannan wasiya wanda ya tabbata mana ashe canza wasiya ga tsarin ta zunubi ne haramun ne ku ji da kyau da cijai in aka ce da cije ya bar wasiya ko iyalinka ta bar wasiya ko diyanka ta bar wasiya wasiyan nan in dai ba ta saba ma Allah ba a tabbatar da ita yadda take Allah ce amma faman khafa min musin janafa haka ne wanda ya ji tsoro daga mai yin wasiya ya ji tsoron karkacewa ga wasiya ne cewa cikin wasiya da ita mun ko sawa ma Allah mutum ne yayi wasiya da akwai sawa ma Allah cikin sa eh kamar ka yi wasiya ga magaji wanda yana gadon ka kaga babu wasiya gare shi muzalla ce fala fala wasiyata lil waris babu wasiya ga wanda ke gadon ka to irin wannan Allah yake cewa duk wanda ya ji tsoron karkacewa ko sawa ma Allah cikin wasiyya mai wasiyya fa aslaha eh fa aslaha bainahum sai gyara wasiyyan nan tsakankanin su wadanda aka wasiyya yace to ga abin da an daidai sai Allah ce wala isma alai babu da shi gare shi inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala gafurun mai yawan gafara ne ga bayansa rahimun Allah subhanahu wata'ala mai jin kai zuwa ga bayansa saboda ka ƴan uwa ana nuna mana lokaci yayi nan za mu tsayawa abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa gura kurakurai Allah shi yayi muna abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa na dan uwa na dan uwa da an ce ai wasiya eh suna da dalilin da yasa ba su gado ana wasiya su ko yan uwan da ba sa gado yawa kamar yan uwa ne ne ko kanne in za akwai ɗaya maza da su hana eh ana musu wasiya ai duk wani wanda baya gadon ka jama'a kuma dan uwanka ne kuma haka ba Allah ya kadarci baka da yaya da yawa Allah ya baka yawan tarin dukiya to ya kamata cikin dukiyarka ka ɗibi wani abu ka bacci a matsayin wasiya ga ɗan uwanka waɗanda ba sa gado haka sai a ɗibi wani kaso cikin dukiyarka ɗaya bisa goma ɗauki ma ɗaya bisa goma kai yanzu hana ɗaya bisa goma wani ba miliyoyin kuɗi ba ko ɗaya bisa tara ko ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa uku ka ce a ɗan ɗiba waɗannan da ba sa gado ka ba su musamman a ce yau mutum ne yana da ya mace ko yana da ya'ya mata ba da ɗaya maza kuma ɗaya matan nan ba su da yawa to ka gani ɗaya mazan nan ga 'yan uwa ne ga ƙannai uwa guda uba guda ga yayye uwa guda uba guda duka ga dukiya suna kallo amma kuma ba sa gado in dai ba irin mata ɗaya na ba to zan ga mace guda ga namiji guda kana da ɗaya mace kana da ɗa namiji ɗan uwanka na gado ba su gado tun da ba su gado sun tare su ka ɗiba cikin dukiyar da Allah ya baka ɗan yi baka ‘yan musu kuma alkhairin abin yana tattara ne ga shi ba mace. domin in kabbar dukiya fa wannan dukiyar da kabbari kabbar wa magada in sun yi aikin alkhairi ka samu lada in sun yi aikin zunubi ba wani zunubi da Allah zai rubuta ba ka gane amma kuma in ka taimaka ma ɗan uwanka da dukiyar ko kace a yi ma addini aiki kai sai ka samu lada kamar kana raye da kai wannan aiki masu arziki mu gane wani abu ce ba ɗan uwa ku yi hankuri karshe mu yi godiya ga bayan Allah da suke ta kokari wajen taimakawa bayan Allah da abinci na sha gari garin nan yadda ake ta kokari ana ta abinci wurare daban-daban ana raba wa bayan Allah wannan ya nuna mutane sun amsa kiran malamai kiran da maluma suke kai alhamdulillah an karba duk waɗanda ke Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu kuci da gidan aljanna kuma Allah ya karba musu wannan aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallahu Allah madaukakin sarki ya saka da mu cikin alkhairi yan uwa mutawari karatu daga bakin a sheik imam muhammad nasir abubakar mera ɗan masanin mera kuma mataimaki shugaban majalisar malamai na argungu local government mufti na ya agajin argungu local government allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi kuma allah ya biya da aljanna muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙoƙarin da malam yake yi allah ya biya shi kuma Allah ya sanya cikin mizani da hasana wannan haduwa da muke a cikin wannan masallacin muna bara gari ka Allah sanadiyar wannan azumin mai albarka Allah ka haɗa mu a cikin aljannar firdaus al'ala idan kyama ta yi Allah ya so za mu gabatar da malamin mu a Sheikh Salih Sankare da mai muna addu'a insha Allah kar mu kallawa fa da tafakkar wa addu'a mu tsora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وما صليت dama an kuma ya kai mutu a cewa Allah ya kare hukumocin mutum aljanna amin ubangiji Allah ya muna da wannan amin wanda da da alkhairin da ke cikin wannan wata ya Allah ya da mu da ya Allah ya alhamdulillah يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. babu su sai ya turo min kasa na rana guda. Na rana guda. akwai su magawa ya kokari ya za a tura insha Allah ga adama kana sai ka san NTM ka koma da Allah ka NTM ka koma da lalle adam ya zama wani kin kuma na ka to ba ta ya zama ba shi ka zo ka ce ta a ba ta ya zama eh to dan Aramma ga ruwanka. a yan ruwan gani da naka sha yanzu da sanyi eh, sai dare sai in kama jin kai na ci eh, eh. ni ruwa ba ƙoshi nake da da iléyá iléyá gàrúwà rí tẹ́ máa náà a ń ṣàṣì rí tẹ́ mẹ́rin tẹ́ àkú أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمديرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر